الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وأعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمحبة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمنا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عليتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد القرآن بسم الله الرحمن الرحيم muna ci gaba da darasinmu a cikin wannan sura wato suratu yunusa a ta aya ta 26 daidai yau wato daren 25 ga watan ramadana hijiran maza Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1440 da bakwai daidai ka taimaka mana Allah ka yi mana jagoran Allah ka ce ƙarshen Allah ka sa aljanna makomanmu ka sa mai kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi abinda duka umarce mu ka taimake mu mu saboda kai ba don kowa ba ka azurta mu ikhlasi cikakke ka azurta mu mutaba'a ga mai gidan mu wato dare da rana kuma ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah ka gafarta mana amin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 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم بها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا بالإيمان الحسنى ya tabbata ga wanda suka kyautace aqida su da imanin su to suna da alhusna wato aljanna wa ziyada kuma cikin aljanna akwai ƙari da za a yi musu shi nazaru ilaihi ta'ala shine kallo ga Allah madaukakin sarki wala yarhaqu juwahum qatarun wani kaskanci baya rufe huskokin wato sawadin wani baƙi wala zilla wani kaskanci baya rufe zukatan huskokin aika ai ka'aba bakin ciki ulaika sabul janna wa'annan da suka kyautata aikin su suka kyautata imanin su wa'annan su ne a aljanna kun biya na su an kaddara musu dawama cikin tare abada يا الله بأسمائك الحسنى اجعلنا منهم والذين كسبوا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم تبعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين أدفع على للذين أحسنوا wato wayannan da suka kyautata aikinsu da kuma su kun ji sakamakonsu amma wallazina a kasabu sayyi'ati wayanda kuma su ko sun ka aikata ayyuka masu ke su ba a hasanuna ba su a sa'una wato sun yi ayyuka wayanda ba su da kyau amilu a shirka sun aikata shirka to su sakamakon su jaza'u sayyatin bi mithliha sakamakon mugun aikin su za a saka musu da misali ne wa tarhaquhum dillah kuma kaskanci da walakanci za ta lullube su malahum min Allah min asim mata ta san haka ita inda wacce waje ta zan eh kashi inda wacce ita wayan ga wato tun da sun aikata aiki mara kyau jaza'u sayyi'atihim bi mithliha jaza'u sayyi'atin bi mithliha wato mugun aiki sakamako nai wato da misali ne yadda sun kai mugun aiki haka za a saka musu da mugun sakamako wata haƙuhan hanzilla kuma ƙasƙanci za ta lullube su malahu min Allah min asimin ba su da mai kare su daga azabar Allah ka annama ugushiyar wujuhun ƙida'a. kama an lullube huskar su da wani guntu bi fata hidai wato ta jam'u qita wa iskana ƙida'a. ai wato juz'an wani yanki min al-layli na dare musliman mai duhu ulaika sabon nari hum fiha khalidun su sune yan wuta an kaddara musu dawama ciki matasa ku dibe wannan sakamako da wannan ayoyi ke magana ku dibe shi da kyau kada ka ga kai matashi na ka dora kokari ka ci zarahin wa'anda an manya to kaji wanda ya aikata aiki mai kyau to za a saka mai da a sakamako mai kyau ka ji wanda ya aiki mara kyau sakamakon aiki mara kyau sai ya atun bi wato ai mai mugun abu da ya mugun abu saboda kanka ga a wai ka ci riba ka ka ci zarafin wani dattijo ko wasu dattijawa kana ganin a wakai ka birge to baka birge ba ka aji rana rubuta ka aji abin nan da ka in gudana ka yi to kila wanda ka shi bai ko guda ba an kai mai guda to kai da kai guda kila goma za a yi mairi ne saboda haka ku kula da kyawu ku ga abin da kuke yi ku baccin zarafin mutane ku ba aikata aikin da kun ka san ba daidai yana ba wai ku kuna ganin yara ne kowa ya yi aiki sai an saka mai kowa ya yi aiki sai an saka mai babu wani wanda zai ci banza a wurin Allah siyasa doka ya ce kowa ya bi dattijawan da kuka gani sun daɗe suna bugawa ku binciki tarihin da sun wada sun kayo hanyar da sun kabi ku bi ta shi a ci gaba in kun gane in ko ba ku gane ba ku yanka makan ku hanya irin ta yara Allah ya gama ku da yara warin ku nan gaba Allah ya gafarta mana Allah ya sa kuna ganewa wa yawma nahshuruhum ويوم نعثرهم جميعا ثم نقول للذين للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فبينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون كان واذكر يوم نحشرهم كأما تارانا دزام تارا متعني قبادي أي نحشر الخلق أمام تارا هلتو جميع الدكا ثم نقول للذين أشركوا سنة مشي مواد سنك شركا مكانكم كل بجيرهم أي أبننا nasiba bi ilzimu ai ilzimu makanakum ku lizimci bagiran ku kowannen ku ya kama wuri ne antum ta'kidul lil damir al mustatir fil fi'l al madqur al muqaddar wato li utafa alai wato antum ku wa shuraka'ukum da abokan tarayyar ku ai al asnamu gumakan nan naku ku kama wurin ku daban nan duniya kun ka game cikin mu'minai to yau kowanku ya kama wuri ne daban fa zayyana bainahum sai muka rarrabe tsakanin su wa bainal mu'minina da tsakanin mu'minai kama fi ayatu wa mutazil yawma ayyuhal mujrimun ya ku masu laifi yau kan ku daban kun yi zama game da ku da masu imani kama da kuka gani akai cuɗan yana mutum ba na kwarai na ba amma ya shirya cikin mutanen kwarai wai ma kokari ya kai mai su ba ya shiga gaba to an te lahira ko kusa gare su baka tahowa ya ce ku hita min jihi. wa mutazu da yawan ma'ayyar mujirmu ya ku masu laihi ku hita daban wa ƙala lahun shuraka wahun sai abokan tare su su ce al'ali hatin lati abaduha allolin da suka bauta min dunin lawa inda ba Allah ba ma iya iyana ta abuduna mu kan ba mu kun ka kasance kuna bautawa ba ma abin nan lafiya wa qaddima al-maf'ul lil fasila ai ma ta abuduna iyana ba mu kuke bautawa ba li ru'usil a abin nan qaddima li ru'usil ayi saboda haka ba mu mata na iyana ku jayi ta mu ba mu kuka bautawa ba nan duniya suna ganin sun bauta masu don su ce su an ce lahira to lahira ta suka ce ku jayi mu ba ku bauta mana ba saboda haka sun zo sun ga inda wuta ta kama kowa shi zai kashe tashi ba mai kashe wani sai suna kokari su kore abokan tarayyar su to haka dai Allah ya ce fakafa billahi shahidan bainana fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghabili fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum Allah shine shaida ya isa ya zama shaida tsakanin mu da ku inna kunna an ibadatikum laghabili mu mun kasance mun rabkana da ibada la la ilma lana bi zalika mu ba mu san mun ce ku bauta mana ba saboda haka Allah shi a shaida in mun ce ku bauta mana kun ga waɗanda waɗanda ba su ce a bauta musu na ba Allah ya sani shi na suka kafa Allah shaida cewa Allah a mu ba mu ce kowa ya bauta mana ba saboda ita rayuwa gare kowa gani haɗari gare ta duk wanda ya rike ibada da kyau ku ganin mutane na faɗa da shi da ya mutu kokari suka su bauta mai bida albarka suna son albarka iya bidar ta abbasi da yana dare da kun gaba su matso kusa gare ba iya tahiya sai abbasi ibadar da yake ce ai ba su iya yi sai su jayi amma da ya mutu banza ta faɗi sai kowa ya dawo yana faɗa mu annawa ne mu annawa ne to daga nan sai a kama bauta musu to shi na suka ce Allah shi a ce da mu ba mace ku bauta mana ba hunalika hunalika ta budu kullu na fikin ma a silafat farin du ilallahi maula'umul haqqa wa zalla anuhun ma kano yaftaru hunalika wato nan wurin ai zalika lewa wannan yini dada tabnu A take bayyana min albalwa wato na bayyana da jarrabawa wa fi qira'atin tatlu bi ta'aini min at-tilawa hunalika tatlu kullu nafsin anan kowace rai za ta karanta ma aslafa abin da ta gabatar ai kaddaman min amali za a bata ta littafi ta karanta da kanta wardu ila Allah a dawo da mutane gaba ɗaya zuwa ga Allah mawallahu mahalicin su har alhaqu na gaskiya ai ilallahi Allah sayyiduhum a dawo da su zuwa ga Allah shugaban su asabitu tabbatacce alhaqu da'im gaskiya da waman shi ne Allah subhanahu wataala wa dalla anhum ma kanu yaftaruna alai duk ƙaryar da suke kaga mai nan, ta bace mina shiraka. babu abokin tarayya ko guda wanda adda ummani duk ƙaryar da ake jingina ma Allah cewa ai wani yana ceto gaba Allah wani yana kaza gaba Allah to duka wannan ta wuce babu ko guda ranar kiyama kenan wanda ka so ya gama lahiya shine wanda zai rike Allah da kyau kuma kun san rike Allah da wahalar da a cike da komi dai kun san akwai daɗi gare shi domin babu shakka in ka rike Allah yau ko cikin izala kake ka rika da kyau dattijawa da matasa za su yi ta faɗa da kai ra'ayi gare ka kai kana da ra'ayi in ba ra'ayinka ba ko menene ai ta maganganu game da kai kuma tsakaninsu da Allah sun san abin da kaka waɗi gaskiya na sai ka ga wai yaro shi zai zo ya ce ma da tijawa wai wai adibi maslaha matsayaci shi kai kai kai ka san maslaha kai ka san maslaha maslaha wadda dubba aya ta kawo ta in ka aya ta ka karanta kasanta amma don kai ka dibi matsalolin duniya matsalolin duniya aka ganewa da kurciya ba da jarrabawa su aka gane su ba yaro na cimma babba da suhala ai baka kai wasu abubuwa ko ni karatun ka baka kai sai ka kai adadin wasu shekaru kuma sai ka shiga inda kaka gane sai da jarabawa kuma sai ka zan mai ladabi idan yaro kake don sai ka bi manya kana kallon su daga inda suka sakawa ba wai ka dora su janan ka janan ba ka gane komi ya ka tsuwa komi ba ka gane ba sai ka bari inda sun ka shiga kai musu ladabi ka bi su ka ga wanda suka yi ka koyi wanda suka yi to nan na kaka gane matsala amma sai ka ga yaro yaro a haihi uwa ce gaba gare ka wai wai wai shi zai faɗa maka matsala inda dai aya ta ta karanta yan ka fassara ma kana ganewa amma matsala ina ka san matsala ya za ka shigo cikin dattijawa ka shigo matsala za a gona ina ka san matsala kai shekarar ka nawa ina ka kai inda ka gano matsala wannan matsala da aka ganowa da shekaru kai ga kaba ka ko ina ba to ku lura da kyau matasa gaya muku maka abinda duk kun ka yi kusan da sani sakamako na nan ta yi ku wanda kuma biyu ya kama muku shi kuma Allah zai kama mai wajen bashi nashi bala'i gwargwaron wadda ya kamata saboda haka yau in mutum zai rike gaskiya rike gaskiya ko cikin izala ka rike gaskiya sai ka ci bane don ka san da sani don ka san da sani balle cikin waɗanda gaba ɗaya ba manufarsa gaskiya ba sai in baka nan sai su dora da abin nan da kaka waɗi wa shi a gaskiya ko in sun ka ja da kai ka ja da su sai sun ka ga gaba sai sun ka ga abin da ka faɗi ya bayyana sai ce haka nan na ai haka nan na ko can jayayya ɗaya na mun kai ai haka nan na amma ha in baka daure ba sai ka bi su in baka daure ba sai ka bi su to idan ko ka bi su duk sai abi alalace shi kenan duk kowa sai ya koma dan baya Allah ya gafarta ma kun san kamar wada muka karanta da ku in ba ba wato ita duniya duka gaba dai babu wanda aka ruhamma sai musulmi su ɗaya an ka ruhamma cikin musulmi su ko babu wanda aka zargi mai shan wahala cikin musulmi sai ahlus sunna cikin ahalar sunna babu mai shan wahala sai malaman da suka ce Suna sunna tsantsa su sun kai kowa wahala haka muka karanta da kowa to ku lura da wannan ku dauri da duk wahala da ku sha in dai ka Allah ba mace ba ka wahala ba kana wahala amma duk abin da kaka so Allah na baka komi kaka so yana baka in dai ka bi shi da ka bi shi ya sai ya soka in ya soka idza ahabartuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsir biha wa rijluhu allati yamshi biha wa yaduhu allati yabtishu biha wa la in sa'alani na da Allah in ya roƙa yana bashi amma ha ba gaban za ba sai ka shawayawa sannan ka kai inda da ka lalabe aljihon ka kaji babu komi kace Allah yana son ka bani kaza ka mai ajima duk hanyar da zai hure ma sai ya kawo maka wannan amma ha ba ka samu gaban za ba ka samu ga banza sai ka bi sai ka wahala shi yana da bayi da yawa ba kai ba bawa irin ka baka san iyaka bayan da agarbi shi ɗaya sai adadin abi ne amma kai ba ka da Allah in ba shi ba amma shi yana da bayi irin ka waɗanda shi ɗaya sai iyaka abi ne to sai ka bi shawa in ka bi shi to shi kenan da ya kai yarda da kai sai ce to wallahi da karukan kun ji har da rantsuwa hadisi cikin hadisin kun ji hadda rantsuwa Allah yi wala in sa'alani la udiyanna wallahi in ya roƙa ina bashi bakin ka dai Allah ka jira ce Allah ina son zuwa makka sannan azumin ga ya ƙari ka san ka kure lokaci ko kamar yanzu ka ce kana son zuwa makka ka san ka kure lokaci ko ka san biza na da waya wallahi sai ya kai ka makka ba shekaran jiya na ga wani aboki shi ya sa aboki ne ya ce yana son zuwa makka amma biza ta waya yanzu haka magana da ka hina can kwana biyu da ya ba da biza ka hito abin da daga wata guda ba ta yi kwana biyu da ya ba shekaran na daya ba ta hito ba wani sake kuma ya wuce yanzu haka magana da ka yana yana madina ko makka malam ka bi Allah da kyau kuma ka yi hankuri ka yi hankuri ka bauta mai bauta Allah da ɗaukaka wajen Allah ba ta bukata kasala ka daina kasala fa wallahi ni wannan wahala ni kowa bai sani wahala ba sa wallahi yau ba ko na sa ka baka magana kai ta hararan mutane in gane su wallahi ni yanzu ba san malami ahli sunna ba gane ka makiyaci na kasance ai ka da sako ko da wa ko da wa ka sani to Allah ka daidaita mu ka daidaita matasan mu Allah ka daidaita mu ka daidaita matasan mu kuma da mu da su ka ci aqida mu da imanin mu ka azaita mu ikhlasi da mutaba'a qul man yarzuqukum min قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل بلا تتقون to kullahun ka gaya masu shin man yarzuquku minista as matsayi. shin wani na ka azzata ku daga sama shi ba ku ruwa ku yi shuka wala arbi ya azzata ku daga kasa bin nabati shuka ku ta hito daga kasa shin wai wani na kai muku wanga aiki in ba Allah ba amma yamliku as sama shin wani na yan mallaki jinku bi ma'ana a asmaa wato jinku ai khalaqaha ba kunnuwa kawai ba jin da a cikin kunnuwa wani na ya mallake shi wal absara da ganin ku ba ido ba ganin ma da a cikin ido wani na ya mallaki ganin nan wa man yukhrijul hayya min al-mayyit wani na ka hitar da mai rai daga matacce wa yukhrijul mayyita min al-hayy hitar da matacce daga mai rai wa man yudabbiru al-amra bayna khalaiqi wani na ka tsara al'amari tsakanin halittu fa sayquluna huwa Allah za su ce Allah ne shi yin wannan aiki fa kullahun ka ce mutu tun da kun yarda Allah subhanahu ta'ala shi ka saukar da ruwa daga sama ya hito da shuka daga ƙasa Allah shi yan mallaki kunnuwa da idanu Allah shi ka fitar da mai rai daga matacce Allah shi ka hitar da matacce daga mai rai tun da kun gane shi ne Allah to a ta kuna Allah to dan me ba ku jin tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ban miyagun sana'o'i sana'ar da kun san ya haramta ku rabi da ita ku rabi da ayyukan da kun san ya hana aikin da ya ci bai da ke ku bari ku bacce amana ku bar zalunci ku bar yaudara afala tattaquna to ba ku jin tsoro nai mai nuna ku yi imani da shi ku bi dokoki ne ku bar sako ne tunda kun san shi ka azirtawa shi ka talautawa barna ba ta kawo arziki ko kaga ka samu arziki ta hanyar da Allah ya haramta ka kalla ka ga masiba da za ta same ka wani arziki ma masiba ce gaba shi don da ma bai da shi da ya kwanta ya yi kwana da daddare amma yanzu bai iya kwana da an yi kuwa da daddare sai ce ina zaune lokacin nan zaune nake to min kai ba sallah ya kai ba ba gibari ya kai ba ta zihi ya kai ba ni ya kai o oh, wannan annan yana ya kasa kwana hirgita ta Allah yana yi ya kasa kwana saboda haka wani arziki da kuka gani ba arziki na na n'a'ima ba hikina ce saboda haka ku ji tsoro ne ku bi shi ku yi abin da yace ku bar abin da yace ku bari tun da kun san shi ka bada arziki shi ka bada talauci fa zalikumullahu rabbukum فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال وأن لا تصرفوا فذلكم الفائل لهذه الأشياء wannan da ka aikata muku waɗanda ayyuka ya ba ku ruwa daga sama ya hito da shibka daga ƙasa ya mallaki idanunku ganinku ya mallaki jinku ya hitar da mai rai daga matacce ya hitar da matacce daga mai rai ya tsara al'amurra wanda ya kaso to fa zalikumul fa'ilu li hadhihi al-ashya'a Allah kuma yin waɗanda abubuwa Allah ne Allahu rabbukum Allah shine shine Allah ubangijin ku alhaqu na gaskiya as-sabitu alladhi la shakka fi tabbatacce Allah wanda babu shakka ciki ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin komi yana da aya wadda ka nuna shi kadai yake fama za ba adal to bayan gaskiya ta bayyana babu abin da ya rage illa dalala sai halaka abu biyu ne gaskiya da ƙarya ba su da na uku fama za ba da haƙe illa dala ta taqrir ai laisa ba da hugairu. bayan gaskiya babu wani abu ban da ƙarya wa man akada al haqa duk wanda ya kuskure gaskiya gaskiya nan wa huwa ibadatullahi shine bautawa Allah shi kadai to wanda duk ya kuskura wannan wa ka dalali ya kowa a cikin halaka wato cikin shirka fa anna tusrafuna to ya ya kuka bari ana karkatar da ko ana imani daga imani ma qa'imul burhani duk da dalilai tabbatacci sun tabbata ya kamata ku yi unhwani da abinda kun ka gane ku yi unhwani da shi ku ka Allah ku bauta masa wa kazalika kazalika hatta كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك كما رهك أي كما صرف هؤلاء عن الإيمان kamar wanda aka karkatar da mutanen ga bayan sun gane aka karkatar da su su gabar imani haqqat kalimatu rabbika haka kalmar ubangijin ka tabbata alal na fasa ga wanda suka yi fasikanci ai kafaru suka kafirci wa hiya kalma ita ce annahu la yu'minun su ba za su yi imani ba badalu abinda annahu la yu'minun badalan min kalma wato kalma wadda ta tabbata gare su ita ce annahu la yu'minun wa hiya qawluhu ta'ala la amla anna jahannama min al-jannati wan nas ajma'in قل هل من شركائكم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده fa'amma yau bako. To, ƙulka ce halmin shirka ikon shi wa'yannan da kuka tarayya da Allah da su, na malamai da na waliyai da na mala'iku da kuma ma waɗanda ka bauta wa annabawa to halimin iku shin waɗannan da kuka tarayya da su cikinsu akwai man yabda ulkalka wanda ka fara halitta shi halitti mutane sannan su mutu su mai idu sannan ya sake tayar da halittar na ranar kiyama akwai babu kulka ce to Allahu yabda ulkhalqa Allah shi yake faruwa halitta Yan halittar kan mutu sun mai idu sannan ya sake tayar da ita ranar kiyama ayyun shi'ul khalqa ya fara da halitta al makhluqati abubuwan da ya halitta summa bayan sun mutu ya idu hulil hayati ya dawo da shi halittar nan ga rayuwa ba'da mautu bayan mutuwa wa bihi ilzamul hasbi bil jawab cewa cikin abokan tarayya ko akwai wanda kai wannan kun ga cikin akwai filasta musu dole su bada ansa kuma ba za su iya bayarwa ba Kamar ya hu. bima ya atarbu bi kama da yake inganta da abin da yake goyi da shi ya cewa ya sifa aidan bima abin nan bima ta bayyana yana inganta da abin da ta bayyana wa tabbata wa tabbata haqiqatu haqiqa ce ta tabbata liquwwati burhanihi ga saboda kayan hujjoji ne walidhalika abin nan ji'ilat al-i'adatu karbadai don haka aka sanya mai da halitta bayan mutuwarta kamar farar da ita kamin aika fi ilzamin fil ilzamin wajen lizimtawa lizuhuri burhaniha saboda hujjojin da sun bayyana wa in ya atar hujja ko ba su yi hurci da da dawowa in an ka mutu ba to wannan dai sun sani duk wanda ka halitta ta yana ita ce ta walidhalika amara rasula an nuba anhu don haka da sun ka ibada ta ansa, sai Allah ya umarci annabi ya tsaya madadin su fil jawabi wajen ba da ansa cewa cikin abokan tarayyar nan nasu akwai wanda ke iya A abin nan wanda ke iya fara da halitta da ya kashe ta kuma ya tashe ta babu ya ce to annabi tun da ba su ba da ansa ba da ansa kai sai ya ce ƙulillahu ya da ulkalka sun mai ido Allah shi yake ce Allah shi yake farar da halitta kuma ya kashe ta kuma ya tashe ta to fa anna na tofa kuna ya ake karkatar da ku daga wannan hujjoji bayyanannu kai ba tusrafuna ya ake karkatar da ku an ibadati ga bauta mai ma a kiyamar dalili tare da tsayuwar dalili kuma su abin gada an ka faɗa kun san gaskiya ne me yasa to kuka karkace ba ku bauta mai قل هل من شركائكم من قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهد أفمن أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أن يهدى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ولك في عالم شركائكم شنكو مشركي cikin abokan tarayyar akwai man ya hadi rahu ila alhaji akwai wanda ka iya shiryar da wani ne zuwa ga gaskiya jaddal da kisi ya kwanna akwai wanda ka iya a abin nan cikin abokan tarayyar ku akwai wanda ka shiryar da wani ya raba shi da wannan ya ala shi ga gaskiya da nasabil hujjaji ya kawa mai hujjoji wa khalqal ihtida'i ya halitta shiryuwa cikin zuciyar wannan mutumin akwai wanda ka iya haka nan babu to ba da ansa tun da su sun ce babu ka ce Allahu ya hadi man ya sha <clears throat> Allah shi yake shiryar da wanda duk ya ga dama lil haqqi ga gaskiya wa qul lahum aidan kuma ka ce musu afa man ya hadi ila al haqqi to yanzu wanda ka iya shiryar da mutane zuwa ga gaskiya wa huwa Allah shine Allah Shin a haqqo an yuttaba'a wanda tun da ku cikin abokan tare ku ba mai iya shiryawa to wanda ka iya shiryawa shi a haƙwa an yutta ba shi ya kamata a bi amma la yahdi ko wanda bai iya shiryar da kai ne da kasar ha'i wa bai da gama ta'i fi abdali a faltaka a sake nani Alha'u wa tau almudu wa kusirat al wato asaluhu ya hatabi shin yanzu wanda bai iya shiryuwa da kai nai wa bi qira'atin bi fatihil ha'i ya hadi da naqali fatahat ta'i gama ilaha amma man ya abinna ahaqqa an an yuttaba amma la ya hadi ko ku wanda bai iya shiryar da kai nai illa an yuhuda sai an shirya shi shin wanda tun da ke cikin abokan tare ku ba mai iya shiryar da wani to wanda ka iya shiryar da wani ya kamata a biya koko wanda bai iya shiryawa sai an shirya shi illa an yuhuda mabniyan lil maf'ul ai a wani na yi cancanta wanda ka shiryawa ya cancanta bi, a bar wanda bai iya shiryawa in ba a shirya shi ba ko kai ne bai iya shiryawa to tun da kun gane haka fa malakum me yasa ne ku kai ba ta hukumuna hadal hukumar fasik yaya kuka irin wancan hukunci ba ta ci min ittiba'i ma la yahiqqu ittiba'ahu nabin wanda bai cancanta abota mai ba wanda bai iya shirye da kai nai balle ya shirye wani ya kuka barin mai shiryar da kai mai shiryar da wani ku bi wanda ku kai ne bai iya shiryawa balle ya shirye da wani summa nabaha sannan ya yi tawa ala anna man ya abudu allahi lafiya duk wanda ka bauta wani wanda ba Allah ba to la ya abudu ala yaqinin ba bai ibada bisa ga tabbas bisa ga shakka yake ibada wala ya tabi wa aqalan fi amali kuma ko hankali bai biya ba ga aiki ne hauka ya biya wala hujjata kun bai bi hujja bai bi hankali ba bai bi hujja ba فقال وما يتبع أكثرهم إلا وما يتبع أكثرهم illa ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما فعلوا وما يتلو أكثرهم في عبادة الأصنام ما ثبوت وغمك babu abin da suka bi mahi yawansu illa bannan zato na kawai ai abin nan wani ya je wajen gunki kaza ya yi kaza ya samu kaza wani ya je ya yi kaza ya samu kaza zace zace na wahiyan mai rauni mun min gairi iltifati ina. fardin min faradin ilmi ba tare da waiwayawa ga wani guda da cikin guda gudan ilimi babu abin da suka jini na ilimi fadala an yi suluku masalikar adilla balle ma su shiga hanya hanya mashiga ta dalilai a sahiha ingantacciya alhadiya mai shiryawa ilil haƙi zuwa gaskiya almubayyanatu gaskiya bayyananna alal almuqaddamatu liqiniya bisa ga muqaddama ta yaqini alhaka ta gaskiya fa ya famu madmunaha su fahimci abin da gaskiya take ni wa ihu ala muqtadaha su tsayi bisa ga abin da gaskiya ta hukunta wa budulani ma Khalifa. su bata abin da gaskiya ta bata wa inna ma qalladu fihi aba'ahu duk ba wannan suka dibi ba su dai saurata ne ga babannin su kawai su dai babannin su ne mun wa yana kada shi ya samu kai inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a lalle da to bai wadatawa ga komi na gaskiya fima al-madalu min wal ilmu ga abin da ilimi aka nema gare shi yanzu idan akwai ka tabbace ka biyo ka iske mutane zaune kace jama'a kun ga akwai a wurin ga kowa yake ba mu gane ta sai wani yake ina zaton ita ta ta wuce nan da ya ƙara ka gaba ba cewa ya tabbata ita ta ba cewa yi zaton ya kai ita ta kun ga zato bai ƙara mu komi ga abin da aka bada ilimi kai gaskiya ka kabida akwai ya kanka kabida yace yana zaton da ya gane ta to haka nan zato yake babu wata fa'ida da zato ke bayowa ga abin da aka da ilimi gare shi inna allaha alimun ya yaf'alu lalle Allah masani na da abin da suke aikatawa fa yajihim alai don haka zai saka musu da duk abin da suke aikatawa saboda haka duk abin da kuke yi ku bi hujja ko ni kuka yi ku bi hujja idan za ku bi hujja za ku samu abin da kuke nema insha Allah وما كان هذا القرآن وما كان هذا القرآن أن يفتر من دون الله ولكن تسرق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين to wa ma kana hadha alqur'an wannan qur'ani fa bai kasance bayyawa ho an yubtara a kaga shi ai ma kana ma kana ibtira'an qur'ani fa ba kagen ƙarya na nan dunan lahi daga wani Allah ba shi qur'ani fa ba ƙarya bane fa daga wani waje wani wanda ba Allah ba ai la ya kadiru ahadun ala an ya atiya bihi babu wani guda da kai da adda ikon da yake iya kawo abin da ya kai qur'ani min inda gaira Allah ta'ala daga wurin wani wanda ba Allah babu wanda ka iya kawo misalin Qur'ani walakin unzila sai dai an saukar da Qur'ani tasdiqan ladhi bayna yadayhi don gaskanta littafan da aka bani ne min kutubi na littafai wa tafsilar kitabi da kuma bayanin littafai ai bayyana ma katabahu Allah tana bayyana abin da ke Allah ya rubuta mini a hakami na hukunce hukunce wa gaira da waninta la raiba fihi babu shakka cikin qur'ani min rabbil alamin daga Allah ubangijin tare kai yake la raiba fihi min rabbil alamin muta'alliqun bi tasdiqa ay aw muta'alliqun bi unzila mahdhuban wa qira shazuzan bi rabbi tasdiqun wa tasdiqul kitabi ay wa tafsilun wa bi taqdiri huwa huwa tasdiqul kitabi wato gaskantawa ne ga littafi yace amma qur'a shuzuzan ka qira'atan shazza am yaquluna iftarahu am yaquluna iftarahu قل فاتوا بصورة مثله ودعوا من استمعتم من دون ya إن na tarahu ko cewa su kai ƙaga كاغ ya yi, don duk an ka ce an ka dawo dai ƙunga can jiya suna ce mai a eh, ita bi ƙura'anin gairi haza a ubaddilhu. ya ce ma ya kuna li an ubaddilhu min a nafsi in attabiru illa ma yuha ilayya sai ba su yi nasara can ba to ba bari aka yi ba in dai kace za ka riƙe gaskiya ba ma bari aka yi ba ya an ka bullo nan ba a yi nasara ba wani za a bullo in Allah ya taimake ka ya tsere maka kwaɗai ka kama kanka to sai ka tsere abinda ka ba <clears throat> mai wa'azi na gaskiya abinda ka ba shi matsala yawo gidajen mutane yawo gidajen mutane a yi abinci a kawo ma ka sharbi lebo a kawo na ɗan abu a baka a aza ga wani ra'ayi a aza ga wani ra'ayi sai ka to kai ta yi Allah sarki shi yasa ko ga malamanmu magabata ba su ci abinci gidan kowa ana gayyata su wa'azi su tako su ketar jihohi da yawa su sai inda za su yi amma da abincin nan nasu na cikin mota da shi za su da shi za su kalaci da shi za su yi komai su koma tun dori bale yanzu da tsahi ya zama birgewa tun dori haka suke bale yanzu da tsahi ya zama birgewa a to a baka nama wanda duk ka kafu a kama yin shaye-shaye duk wanda duk ka kafu ka sharɓe lebo da kyau a kawo kudi a baka a ce to alaga ta malam cikin ta ya gaba mu da kowa sai ku malam ya kuna gani ana yi mana kaza ana yi mana kaza sai su dora ka shi kenan wani lebo da ka sharbe har da rashin gaskiya ciki ne an yi an kulla ma wani abu da baka sani ba ciki ne Allah ya gafarta mu wani babban mutum ya same ni babban mutum na cikin ƙasar ga ya same ni a makka ƙarfe kusan goma sha ɗaya na dare na dawo da masallaci na istici falon gidan da nake yana zaune yana jira na ni zo sai na dan zanna kamar in wuce daki na muka gaisa shi ka gaya mai wallahi malam yanzu lokaci yayi nisa kaga mutane iri kaza wallahi kowa ka ce aminci gidansu sai kusa gabawa da shi ya ce kaga kajin nan da ka gani malam wallahi da akwai waɗanda ake kiwo da tsahi aka kiwo duk malami ya shigo gida an kai abinci da su ya ci an gama da shi duk inda mai gidan ne ya ta kuma wanda yake gaya mai magana na yau kusan a yau kusan shekara goma sha kusan shekara goma sha shida yau don shi wanda ka faɗa ne ya yi milki har ya gama wani kuma baya gare shi ma ya yi milki har ya gama kowannensa ya shekara takwas sun ga shekara goma sha shida to sannan aka wanga abu bale yanzu da tsagi ya zama birgewa kai malami kana nawa gidan kowace abinci ya zai ka gama yawo ka san inda ka kace abinci kuma ka sa abincin da ya halitta gare ka ka sa abincin da ya halitta gare ka wani abinci ko gida an ka kama shi ba awaki shi ta sai ya shi ka samu ka tsere wannan haƙo Allah ya ƙara mana kariya da tsaro ne yace abin na na am ya qulu am ya naftarahu ko ce suka Muhammad ya kage shi ulka ce fa atu bi suratin mithlihi to ku zo da wata sura wadda ta yi kama da shi fil fasaha da fasaha in dai kage na ku larabawa na da ku da su duka da ku da shi kakan ku guda balarabi to ku te ku kawo ku te ku kawo misalin ta in dai fasaha ta kuna da fasaha fil fasaha wal balaga da balaga ala waje al iftira ita huska kaga ku kago fa innakum arabiyuna fusaha amithli kuma larabawa ne kuna da fasaha kamar wanda nake da ita wada ulil i'anati alai ku nemi duk wanda zai taimaka muku ku kira shi Datun, wanda duk kun ka samu min dunillahi in dai ba Allah ba kakku kira Allah ku kira duk wanda kuka kira ya kama mu in kuntum sadiqina fi annahu iftira'u in kun kasance kuna da gaskiya ce Qur'ani kage na walam takadiru ala zalika ba ku ko da iko ga wannan babu wanda na ku so ya kawo sura guda ta Qur'ani to Allah yake bal kazzabu bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi wa lam ma tawilu min كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين الله yake bal ba don haka nan na ba wato sun san ba kage na ba su dai kazzabu bi malami hidu bi ilimi. sun karyata na da abinda ba su kewaye da ilimi ne ba ya saba abin abinda sun ka sani kuma sun karyata shi ba su san shi ba ba su san shi ba sun karyata shi bi malami yudu bi ya ai ya ta dabbaru yatadabbaruhu kuma su fahimce shi ba ma ya ya'tin wuli kuma fassara ce bai zo musu ba ai aqibatu ma fihi min wa'idi aqiba abin da ke ciki ne na kyacewa wanda Allah ya ce wanda yayi kaza za mu yi mai kaza to abin da sun yi, sakamakon da Allah ya ce za a yi baiwa da zuwa ba kazalika ai misal zalika takdibi irin wannan karyatawa da suka yi haka dai kadzaba alladina min qablihim haka dai kaddaban ladina min qablihum rusulahum haka nan na gabanin sun kare ta manzannin su fanzur fa kana aqibatu zalimi di ba ka ga yadda karshen azzalumai ya kasance bi takdibir rusuli da ta wasu ga manzanni ai akhiru amrihim lil halak di ba ka ga yadda karshen al'amarin su ya kasance na halaka Allah ya halaka su to fa kadhalika annuhliku haula waɗanga da jayayya da kai wa da ga halaka wa'ancan da kajayya da manzanni to su ma waɗanda masu jayayya da kai wato fa kazalika hulku haula haka nan su ma waɗanda za mu halaka wa minhum wa minhum man yu'minu bi wa minhum man la yu'minu bi wa rabbuka a'lamu bil mubtadi wa minhum kuma daga cikin su akwai man yu'minu bi akwai mai imani da alqur'ani da ilmin lahi zalika min hada Allah ya san ko ya jayayya nan gaba zai dawo ya bi wa wa man la yu'minu bihi abada cikin su akwai wanda har abada ba zai imani da Qur'ani ba wa rabbuka alam bil mufsidin Allah ubangijin ka ya san mabannata wanda sun gane gaskiya na sun fice binta kun ga wannan tahdidul lahu wa in kadzabuka وإن كذبوك فقل لي أملي ولكم أمدكم an zambare ona mimma a'malu wa ana bare mimma ta'malu to fa in kazzabuka kun ji duk magana ga aka yi mutum guda na aka ji dadi da shi wato manzon rahama na aka ta ji dadi da shi sallallahu alaihi wasallam malam gaskiya tana ɗaukaka da mutum tana ɗaukaka mutum tana girmama shi amma shi ko ya daure don kalubale zaka samu daga kowane gefe kowa gwargwado ne fa in ka in sun karyata ka fa kullahum ka gaya musu in dai ba ku da abin da nace to ni amali ni wa aiki yana gare ni ku banne in kwatanta ni zan ci gaba da abin da na fahimta walakum amalukum ku kuma na ku aiki na gare ku ai da kullun jazawa amali kowanne da ni da ku kowa za a saka mai da aiki ne an tumbari una min amalu ku kun yi bara'a ga aikin da nake da alqur'ani wa ana bari'un mimma ta'malu ni ko nayi bara'a ga aikin da kuka yi na shirka ku kun yi bara'a da alqur'ani ba ku dine ni ko nayi bara'a da shirka da kuka yi ba zan yi ta ba alma'ana huwa ihtisasu kullu wahidin bi abali kowanne wato yake banta da ayyuka wa bi samarati afalihi da fa'idodin aiki ne min sawabi na lada wanda ya kabe in aikin kware na yake ne wanda ya kabe da azaba in ya aikin da ba na kware ba wani ayatun hukama ayan nan tabbatar ta ba shahi ta kowa ya yi aiki ne kowa ya fi yi aiki gwagwadon nashi mutanen gaskiya su bi gaskiya mutanen ƙarya su yi ƙarya za su kowa zai ga sakamakon aiki ne ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع ثم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من يستمعون إليك cikin su akwai mai sauraren ka idan qara'at alquran in kana karanta qur'ani sai ya koma gehi yana sauraren amma fa bai gane komi ba bai gane ba aba anta tasma'u thumma yanzu kai kake biyar da kurma kun ga shabbaha hum ya kamanta su da kurma fi adam al-intifa'i bima yutla alaihim ga rashin da abinda aka karanta musu saurare suka kai amma ba su gane ya kamo da kurma bai je abin da ka karantawa to yanzu kai kana iya shiryar da kana iya biyar da kurma walau kanu ma ko da kurma sun kasance da kuruncin kuma la'aiki nuna kuma haukata na gashi kurma kuma gashi mahaukaci kurma ko mai hankali na kaka za ka yi kajiyar da shi da magana bale yana mahaukaci walau kanu la aqiluna ko da mahaukata na ba su da hankali ay yatadabbar la yatadabbaruna ba su iya fahimtar qur'ani idza la yumkinu fahmu ma istama'a fihi domin fahimta ba ta yiwa ga wanda abubuwan gabi sun ka haɗu gare shi faqad sami babu kunnuwa wal aqli babu hankali ayi kaka shi fahimci abin da aka so bai da hankali bai da kunnuwa to haka kahire suke ci gaba Allah ya sani ya ce ka waɗi ci gaba waɗi an ka ce ba shiryawa ba wa minhum wa minhum man yanzuru ilayk afa anta ta'du umiya walau kanu la yubsirun wa minhum man yanzuru ilayka cikin kahire akwai wanda in kana karatu sai su yi ta kallonka su yi ta ka kana karatu amma kallo ɗaya na su kai ba su gani afa ta tahdil umya kai kana iya shiryar da makahi walau kanu la yusuruna koda ba su da basira cikin zukatansu basira ciki ta dwadi ta zuciya ta idanu ta dwadi kai kaka ka su ai walau in damma ila adamil basari adamul basira da a ce an hada rashin ganin nan nasu an hada shi da rashin ganin zuciya shine basira wa innal maqsuda min al-irsan al-i'tibar abinda aka nihi wato da basira shine ayi lura wal istirqar ayi tunani mai kyau wal umdatu fi zalika alai basira wannan kuma duk ya danganta ga basira in akwai ta to idan ko babu basira ba a samu komai na alheri walidha walidhalika saboda wannan ya a a'ama al-mustarfin makaho mai basira yana kyautace abubuwa ma la ya hasunuhu albasirul ahmad abinda mai idanu wawa bai iya ganewa bai iya kyautacewa fa haifu ijtama'a abin nan fiyan alhunku to lokacin da wauta ta tabbata ta haɗu gare su wal um, da makauta wa qad sadda alaihim babal huda to wa qad sadda alaihim babal huda to hakika an zaɗe musu babul huda wato kohon shari'a shabbaha hum bihim ya kamanta su da waɗanda ba su da idanu kuma ba su da basira fi adamin ihtida'i ga rashin shiryuwa bal a'zamu summa hi su bacewa wa inna la ta'mal absar yadda abin yake idanu ba ta makaucewa makauta kai kai cuta walakin ta'mal qulubu sai dai zukata ita ka makaucewa Allah shi su duro wanda a cikin kiraza to da zukata ta makauce to idanu ba su da umani wajawabu laukanu to ya abin na jawabu lau wato fi aljumla ce ne a cikin jumla aya ta farko da ta biyu mahazuhun ai la tusmi'uhum kai baka iya shi baka iya jiyar da su wala tahdihim baka iya shirya su ala kulli halin mafaruda kowane hali da aka kaddara cikin waɗanda baka iya shirya da su ba ko guda wanda bai gani kuma bai da basira wanda bai ji kuma bai da hankali waɗanda duk baka yi shirya su ya abin da kai kawai ba za ka yi shirya su ba sun ma kabar kalama bi kauli ta'ala sannan ya taƙiri magana da magana sama da sarki إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون to abubuwan ga da fa gani yana faruwa wato Allah ya bai zalunci fitina da tashi hankali da kafaruwa cikin mutane a kiya da talauci da kafaruwa cikin mutane rashin lahiya da rashin kwanciyar hankali inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an lalle Allah bai zalunta mutane da komai ba Allah ha bai zalunci ba walakin an-nasa anfusahum yadhlimun sai dai mutane kawunan su suke zalunta duk abin da kun ka gani laihin kuna ai lamma hakama Allahu ala ahli shaqawati bishaqawati lokacin da Allah ya yi hukunci ga ƴan wuta cewa za su yi rashin arzikin shiga wuta liqada'ihi ga hukunci ne wa qadarihi da qaddara ta asabiqu fi wanda ta gabata cikin to akbara fi hadhihi al sai ya bada labari cikin waɗanda ayoyi anna taqdira shaqawati alaihim qaddara musu zama ƴan wuta ma kana zalika zulman minhu ba zalunci bane daga Allah la'annahu yansarifu fi mulkihi kayfa yasha domin shi Allah yana jijjiya abubuwa cikin mulki ne wanda ya ga dama wal khalqu kulluhu abiduhu dukkan bayi bayan Allah ne dukkan halittu bayan Allah ne wa kullu mutasarrifin fi mulki duk wanda yayi wanda ya ga dama ga kaya ne da ya mallaka to la yakunu zalima <clears throat> bai zama azali tunda kaya ne na shi adda ne wa ma qala sai dai Allah ya ce walakin nan nasu an sahun ya mu. sai dai mutane kawunan suke zalunta fi ilimin masubin ilaihim dan aikin nan na zalunci ana jingina shi gare su bi sababil kasali dan su sun ka aikata shi saboda haka ana jingina shi gare su wa in kana qad sabaqa qada'u qada'ullahi ko da yake hukuncin Allah wa kadari da kaddara sai ya tabbata fiye a cikin sa amma dai Allah bai zalunci ba wallahi a'lam ka tausaya mana Allah da albarka sunayenka ka shirya mu ka daidaita mu ka ci aqidan mu da imanin kuma ka azurta mu ikhlasi da mataba ka shirya mana diya da iyali da zuriya ka ba mu kariya da tsaron ka ya rabbal alamin wa yawma nahshuruhum wa yawma nahshuruhum وكأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وأنذر kuma ka yi يوم نحشرهم mana hashirahun <clears throat> ka yi درانا gargaɗi su ka'an an lam ai ka nahun lam yalbasu fi duniya za su wayu gari kamar ba su taba zama duniya ba awal qaburi ko ba su taba zama cikin kaburbura ba illa sa'atan minan nahari sai kamar a guda da rana li hawli mara aw saboda tsoron da sun ka gani wa jumlatu tashbihi abin nan ka annahum lam yalbasu yace hala min min damiri fi ya hashuruhu ya ta'arafu na bainahun za su yi ma'arafa za su yi sanewa tsakaninsu ya rufe ba da hun ba da sashen su yana sanin sashi idan bu su in an ka tayar da su sun mayan kalibar ta'arafu lokacin da an kai tashin kiyama na farko wato mutane suna sanin junansu kowa in ga wanda sun ka zanna nan duniya ya san shi in ga abokin zama ne abokin hulɗa sai ya san shi farko amma da al'amari yana ƙara tsanani yana ƙara tsanani sun mayan ƙadawar ta'aruhu daɗa sai sanewar wata yanki lishiddatar a hawa da saboda tsoro ya yi tsanani idan tsoro ya yi tsanani mutum bai gane kowa kowa bai gane wani kowa bai gane wani ga matar ka tsaye kusa gare ka amma baka gane ta ba ita bata gane ka ba daga ƙarshe kenan abu ya yi tsanani kware daga su wa abin wal jumla halun wato ya ta'arafu na bainahu halun muqaddara ay yawma nahshuruhum muta'arifina bainahum ranar da za mu tayar da su sun san junan aw muta'alliqu ad-darhu wato yawma ko wato ya ta'arafuna muta'alliqun bi ad-darf wato yawma darfu zaman wa kadi wa taqdiru kalam ya ta'arafuna bainahum yawma nahshuruhum za su san junansu ranar da za mu ta da su wato zamanin da za mu tashe su summa akhbara Allah ta'ala an su'i halin sannan Allah ya ba da labari game da mugun halin su yawmal qiyama ranar qiyama fa qala qad khasira alladhina kazzabu bi liqa'illah hakika sun yi hasara wayanda suka ƙaryata game da haduwa da Allah ubangiji sun yi hasara wa ma kanu ba basu zan yu ba wa ma kanu mutadin ma duhu ala salati alladina wato abin nan hasiru anfusahu ai kad khasira alladina kadabu. hakika sun yi hasara waɗanda suka karyata bi liqa'illahi game da hazuwa da Allah gairu muhtadina basu shiri ba waɗannan sun yi hasara saboda haka ku san Allah da abin nan da aka karanta muku ku bauta mai gwargwadon iyawa ku san Allah da karatun nan da aka karanta muku ibada ko ku yi da kuka iyawa ma amartukum bi fa atu minhu masadatu saboda haka ku yi gurgurun iyawa wa in ma nuriyannaka وإما نرينك بعض الذين يدوم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وإما فيه إدغام نون إن الشرقية فيما الزائدة وإما نري أنك قولي من قد بعد الذين إدهم به تاشا عذاب دمك يمسو القولي بإتا من العذاب نا عذابا إما من قد في حياتك أشكين يوقف تشيني ونم وجواب الشرق مهدوف أي إما nuriyannaka ba'da allazina yaduhum fadaka in ma mun gwada maka sashin abinda muka yi musu alƙawari to shine wannan aw na tawaffayannaka qabla ta'dibin ko kuma in mun ga dama mu karbi ranka kamin mu yi musu azaba amma dai ko mun karbi ranka kamin mu yi musu azaba fa ilaina marji'uhum to makomar su zuwa gare mu tafi za mu yi mutuka musu alƙawarin da muka yi musu summa Allahu shahidun sannan Allah yana leƙawa ay muddalin ala ma yafalu yana leka abin da suka aikata wa min takdibihim na ƙaryatawa su ga gaskiya wa kufurihim da kafirsu saboda haka Allah yana gani fa yu'adhibuhum ashaddal azab zai musu azaba wanda take mai tsananin azaba wato zai musu azaba da abin nan da suke aikatawa saboda haka Allah mai gani na ga dukkan duk abin da aka yi Allah yana gani jama'a ku kyautace halayenku na'am jama'a ku kyautata ɗabi'unku jama'a ku bar ƙarya ku bar alƙawari kuna sabawa ku bar cin amana ku bar zalunci kuma ku bar shirka da Allah ku bar mu'amala da bokaye ku bar mu'amala da bokaye ku rika nasti ku yi aiki da shi Allah subhanahu wata'ala ya rubuta abincin da zai ba kowa kowa Allah ya rubuta abinci ne mai arziki ya rubuta mai arziki na mai talauci an rubuta mai talauci na kowa abinda Allah ya rubuta mai shi za a baci to Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana ibada kada ya halasi ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka zaunar da mu lahiya cikin faɗin garin nan namu duka ka hada da dukkan ƙauyuka ne ka zaunar da jihar malahiya da albarka sunayenka ka haɗa mu da lailatul qadari Allah ka haɗa mu da lailatul qadari daren gana 25 in tana cike Allah ka hana mana kwana ɗaya ka gama mu da ita ka ba mu duk alherin da ta taho da shiya ka kare mu daga shirin da a ciki ka ba mu ikon kwana nan wuri wa alaikum uwayen mata ta in talakawa na yi shari'a ba ta wajabta mai cishe su ba saboda haka in talakawa na ya halitta ya ba su wa alaikum assalam yana ni wayannan nake ma karance karance na na yan bid'a littafai na akwai wanda su suka karanta karance karance na na yan bid'a kamar da ka na ambata ba mu so mu fada da cikin su mun san komai ciki Eh, littattafai na gare su wa'anda ka da irin wa'annan abubuwa su wa'annan abubuwan bid'a duka hita batun su to wanga dai da tambaya na yan bid'a kuma shi ya tambaya na bashi ansa in kana da naka ina ka tambaya yayi ashar ya a sha ruwan da shi e a ɗiba a bashi ko ba ya sha tare da kai ba ko sai a ɗiba a bashi ya sha ya halitta a bashi ya sha ya halitta a ɗiba mai amma dai ya ci abinci da da kai ya sa hannu ka sa shi na annabi ya ce wala ya akul da maka illa ta kiyo kada kowa ya ci abincin ka tare da kai ya sa hannu ka sa hannu sai ta kiyo yi ko ba ta kiyo ba ne amma in dai a ɗiba a bashi na ya halitta zakka ba a bashi in ba ya zama cikin waɗanda aka lallashin zukatansu ba amma dai kyauta da ana bashi wa alaikum salam liman ya yi ni liman yana zuwa coci ana mai addu'a eh yana zuwa coci ba yana zuwa coci ana mai addu'a eh abin da ya sa liman ka zuwa can ba limanin ba jahili na eh ku ta liman na kwarai wanda ya sa addini irin limanin da ka gani haka nan bai bambanta ba tsakanin ku ko musulmi da waɗanda ba musulmi ba ya ɗauka gudana saboda haka ya wannan wajen ku ya wajen wa'ance ya ɗauka duk gudana ko in dai musulunci za ku yi ku wanda ya sa addinin ku kusa shi ya zama liman su ma ta ai wanda ya sa addinin suna son kasa suna sa irin wanga musulmi ya ba su ya musulmanci kan cocin su kun gane saboda haka shi jahili na a yi kokari inda duk za a sa lima a sa wanda ya sa addini saboda shi liman wasu na tsakanin Allah da mutane wajen karɓar sallah to a sa wanda ya sa addini sai ya zama liman don a samu albarka ga sallah wa alaikum assalam eh malam kungiyan cina cina na kawadan ku yi ta kokari ku rika qur'ani da sunna shi wannan da yake maka bid'a na in dai malami na littafan nan na nan ya ga annabi na yi littafan nan na nan kuma duk magana gare ka ga yana yi da duk ya taimaka da azumi da shi aka tahajjud dadabi ya ce maka da shi aka yi ƙungiyanci na ba na ba gane ya kai wasu sun rige sun shiga gaba gaba da yanke idan ya yi sai a ce to a idan ya bi suwa nan yau wato shi na ai ba sai ka ba ai da jin wannan na san manganin da naka gane eh, ku yi ƙoƙari ku karanta nasi ne abin da kawai nika so in kun karanta ku karanta abin da kun ka karanta ku yi aiki da shi yau duk wanda ya ce a bi ɗai ya kai bayan da karatu ne haka aka sai ya kwallo da shi kuma abu ko ba ya da nasi ko wani iri sai ka ji ana so ne sai a yi ta gyara ne a kusa yalan kwarai duk wanda nasi ya inganta yanzu duk ta hajji ɗin ga da annabi ka yi masallaci ya hito masallaci ya yi bukari ya ruwaito wanda maliki ta ruwaito hmm. maliki ya ce ma saboda dadewar da limamin suka yi yace suna tsayawa birki sanduna suka zuwa da kowa na rike da sanda ta iya gaji sai ya dan doke kafa guda ya janye ga sanda saboda liman na dadewa yana karatu kuma duk mutanen nan sun karanta kungiyanci na kawai wani abu ba shi yasa ni dai ina karantar da ku kuma ina so ku rike nasi ka ku bi ni ku rike nasi gaskiya in kun ga dawo kuna bin kungiyanci nan kuna barin nasi halaka ta ci mu. saboda ni abin da ɗan naka tunatar da kuke nan. ku riƙa nasu Duniya gada kuke gani kun ga hikin tunan gada gani na duniya irin waɗanda abubuwa na ta hannu ana ganin nasu ya tabbata daga annabi an tabbata sabai sun yi tabi'i na sun yi tabi'i tabi'i na sun yi magabata masu yi sun yi kawai don malamin ƙungiyar ku ya saba mai sai ka ce kawai ba a yi abin da ya za a yi mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم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 badi a samawa tuwar adizar jalal wal ikram ka tausaya mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka kyauta a aqidan Allah ka kyauta a aqidan Allah ka a aqidan Allah ka azurta mu ikhlasi da a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda albarka sunayenka Allah ka kare mu daga bid'a ka kare mu daga shirin yan bid'a ka rage mana son duniya da son shugabancinta Allah ka rage mana son duniya da son shugabancinta Allah da albarkar sunayenka ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka warkar da mu ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu ka warkar da bayinka musulmi yare da maya maza da mata wa'anda ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka ba ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka kare mu cikin dare Allah ka kare mu cikin yini Allah ka kare mu cikin gida Allah ka kare mu wajen gida Allah ka kare mu cikin gari Allah ka kare mu wajen gari ka kare mu ka kare mu da daddare ka kare mu da rana da mu da tsiya da mu da uwaye da tsiya da iyali da zuriya da masoya baki daya ka gafarta wa mahaifanmu ka gafarta wa mahaifansu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma ɗiya da iyali da zuriyar mahaifanmu ka shirya mana matayenmu ka kyautata zamantakewa tsakanin mu da su ka ƙara mana hankuri da suwa ka ƙara musu hankuri da muwa da mu da su ka sa mu yi ƙarshe mai kyawu ka sa aljanna makoman mu ƴan kiyama ta yi ka shirya mana ɗiya waɗanga da ka ba da waɗanda za ka ba mu ka shirya mana zuriya wadda mun ka gani da wadda ba mu gani ba Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su kakka bari ko guda ya zan hitina gare mu kakka bari ko guda ta zan hitina gare mu kakka bari su zama masiba gare mu Allah da mu da tsaya da zuriyar mu ka kare mu daga sharrin bokaye ka kare mu daga sharrin mutanen bokaye ka kare mu daga sharrin malaman sihiri ka kare mu daga sharrin jama'a su ka kare mu daga sharrin makiya da mahasana ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata da albarka sunayenka ka ansa mana addu'a ka zaunar da Najeriya lahiya ka zaunar da Arewa lahiya ka zaunar da jihar Gatamu lahiya ka zaunar da garin nan nama da ƙauyuka ne lahiya ka taimaka mana ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantunmu ka kare mu ka kare masallatayenmu wuraren zaman mu ka kare wuraren ayyukan mu ka kare wuraren sana'o'in mu ka kare wuraren tahiyoyin mu ka kare inda duk muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya abinda muka taibida ka ba mu halaliya ka tausaya mana Allah ka ansa mana ka ba mu aljanna firdausul a'la ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da zuriya baki daya ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ka shirya ka shirya matasan mu ka aza mana su ga hanyarka ka raba su da miyagun sana'o'i Allah mutanen mu ka raba su da miyagun sana'o'i Allah mutanen mu ka raba su da miyagun sana'o'i Allah ka aza su ga sana'a ta halaliya wanda suka sa saba sun ka sun ka san Allah ka aza su da sana'a ta halaliya ka raba su da muguwar sana'a wadda ta bakin ciki da hasara Allah ka raba su da ita Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban